Zabura ta ɗari da ashirin da bakwai Waƙar haurawa ta Solomon In ba Ubangiji ne ya gina gida ba, masu gininta suna wahala a banza ne; in ba Ubangiji ne yake tsaron birni ba, masu tsaro suna yin tsaro a banza; banza ne ka farka da wuri ka koma da latti. kana fama don abincin da za ka ci, gama yakan ba da barci ga waɗanda yake ƙauna; ’ya'ya maza gādo ne daga Ubangiji, yara lada ne daga gare shi, kamar kibiyoyi a hannun jarumi, haka ’ya'ya mazan da aka haifa wa mutum a ƙuruciya. Mai albarka ne mutumin da kwarinsa sun cika da su. Ba za a kunyata su ba sa'ad da suke karawa da abokan gābansu a ɗakin shari'a.